Gwamnatin jihar Kano ta sake sassauta dokar hana fita daga karfe shida na safe zuwa shida na yammaci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnatin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Yusuf ya yi wata ganawa da shugabannin tsaro a fadar gwamnatin jihar a ranar Talata. Idan ba manta ba a ranar Juma'a ne gwamnatin jihar ta fara sassauta dokar ta hanyar baiwa musulmi damar zuwa masallacin Juma'a domin gudanar da ibada. daga bisani a ranar lahadi gwamnatin ta sake sassauta dokar daga karfe takwas na safe zuwa karfe biyu na rana wannan dai ya samo asali ne bayan da zanga-zangar yunwa ta rikide zuwa tashin hankali a jihar bata gari sun yi amfani da zanga-zangar wajen fasa shagunan mutane tare da lalata dukiyar gwamnati wanda hakan ne sanya gwamnatin ta sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 a faɗin jihar